risalatul hukuk littafi ne wanda yake daga imam ali zainul abidin alaihi salam suna kunshe da bayanai muhimmai waɗanda suke bayanin mafi girman haƙƙi na ubangiji akan bayi da kuma haƙƙin bayi a tsakaninsu haƙƙi yana daga cikin abubuwan da suka shafi um, ayyukan bayi ayyukan bayi da kuma nauyi da ya ɗoro a kansu don haka haƙƙi wani ɓangare ne na bahasin abinda muke kira wanda yake fikihu da ma'anarsa mai faɗi ya haɗa haƙƙi da shari'a idan ana magana haƙƙi ana magana wani abu ne wanda yake ƙarƙashin fikihu cewa takalifi ne da aka ɗora mutum wanda yake wajibi ya kiyaye shi ba mu kore cewa haƙƙi wani lokaci yakan iya zama ya shafi akhlaq ba kyawun halaye din za ce haƙƙi ne a kansa akan wani mutum wanda kuma wannan haƙƙin da ka duba za ga haƙƙi ne na kyawun halaye ta koya dai haƙƙi wani abu ne wanda yake kamar yadda muka kawo yana nuni zuwa ga wani nauyi ne wani aiki ne da yake kan bayi kuma ilimomi sun kasu kashi daban-daban akwai ilimin da yake na ra'ayi na nazari da ra'ayoyi akwai kuma ilimin da suke suna bayani kan aikin da ya dace mutum ya yi tutun da haƙƙi yana ƙarƙashin akhlaq da fikihu kuma wannan ilimomi ne da suke ƙarƙashin ba ra'ayoyi ba suna ƙarƙashin ayyuka ne wanda ya kamata a ce mutum ya kiyaye su don haka haƙƙi a nan yana ƙarƙashin wannan nau'o'i na ilimi wanda suke ayyuka ne da ake bukata a kiyaye su imam zainul abidin shi ne imami na hudu a cikin salsalar wasiyan manzon Allah da yawa al'umma wasiya da su da cewa bayan shi akwai halifofinsa goma sha biyu wanda ya hada cin daga farko na ali sannan sai na hassan sai na hussein sai na ali as-sajjad wanda aka fi sani da ali zainul abidin ko sayyidul abidin ko sayyidus sajidin sauran lakabobi wanda manzon rahama ya bashi su tun lokacin kafin a haife shi imam zainul abidin kowane imami ya samu kansa a wani yanayi imam ali ya samu kansa ainihin dole ya haƙuri cewa bayan manzo ya wuce sallallahu alaihi wa alai al'ummar musulmi ta yi wargi da wasiyarsa ta yi watsi da wasiyarsa ta riki halifa ba wanda ya sanya musu a ranar gadir ba imam hassan da ya zo sai zamanto ya tarar da al'umma cikin yaƙi kuma al'ummarsa tana neman ta yaudare shi ta kashe shi ko dai a kashe shi a matsayin an yaki tsakanin jama'a biyu an kashe shi ko dai sulhu domin kare musulunci domin kashe shi da kashe imam Hussein yana nufin yanke ainihin gaskiya daga doron kasa da an kashe su an kawar da wannan halifofi na annabi tun wannan lokaci da babu wanda zai ci gaba da yin bayanin sakon da manzon Allah ya zo da shi wanda shine babban aikinsu kare sakon da manzon Allah ya zo da shi yin bayaninsa ga mutane kare tunanin mutane daga faɗa cikin shubha da karkacewa da sauran ayyuka da suka hau kansu imam hussein ya zo lokacin da yazid ya hau mulki wanda ma'awiya a bisa alkawarin da aka yi shi ne an yi sulhu amma an yi mutu imam hassan ne zai hau shugabanci bayan imam hassan sai imam hussein tunda da imam hassan zai rasu ma'awiya yana yana raye sannan sai ya rasu to imam hussein ne zai ɗauki matsayin halifan musulmi wanda zai jagorance su to amma sai zaman tuyo ma'awiya sai saba dukkan alkawura ko ɗaya bai aikata ba gaba ɗaya sai ɗauko ɗansa wanda yake mashayin giya ne ba shi da kyawun halaye wanda dukkan duniyar musulmi ta mishi mummunar shaida sai ya sanya shi a matsayin halifan musulmi sanya shi da wannan imamu hassan ya ga cewa a yanzu idan ya shiru al'amarin ya yi muni saboda me a yanzu sanya zid shugabanci yana shan giya a fili yana caca yana ayyuka dukkan na fasikanci da fajirci sannan ya mishi bai a matsayin shugaban musulmi ga kuma dukkan addinin da manzon Allah ya zo da shi an cancanta koyarwarsa ta yadda ba abin da ya rage na gaskiya sai abin da yake hannun ahalul bait an kirkiro hadisai bila adadin miliyoyi lokacin ma'auya ta yadda duk wanda ya kirkiro hadisi ne ban bani umayya ko kuma duk wani wanda yake goyon bayan wayanda suka saba wa imam ali to yana da kuɗi mai yawa kuma an haramta hadisai domin mai domin faɗin farloli da darajoji na imam ali da wannan abu da ya muni sai zamanto kenan imam hussein idan ya saki hannu ya dora hannunsa yadda da wannan wannan yana nufin kenan ya ba da shar'iyya ya ba da stamping ya yadda da wannan kwamacala ta yi wannan ne sanya ya tashi yi shahada domin ya yi mai domin ya motsa tunanin duniyar musulmi ce an kauce hanya da ba don an kashe shi ba an wulaƙanta zuri'ar annabi an yi musu abin da aka yi musu na wulakanci a sahara karbala an kashe hatta da jariri mai shan nono abdullahi rabe alaihi salam ba don wannan musiba da ta faru ba da al'umma ba ta faɗaka ba sai zamanto a lokacin imam ali da lokacin imam hassan al'umma ɗin ta gafala ta rikice ta kuma mai san gaskiya amma ba a shirya take tabi su ba hatta da mutanen madina tun lokacin halifa na farko suna cewa ya sai da zahara alaihi da mijinki ya riga yin wannan bayani kafin yi bai'a ga wannan mutum suna nufin halifa na farko abubakar da ba mu yi wani bai'a ba sai mijinki amma ki yi hakuri ma'ana ta yi hakuri har sai sun mutu sai su zaɓi miji sai yi amma wasu na cewa da imam ali alaihi salam wa'annan su ne da cijai sun fi ka shekaru ka yi hakuri in sun mutu sai ka hau haƙƙinka da irin wannan tarihi mai ɗaci da ya faru a duniyar musulmi sai zamanto bayan wucewar wannan lokaci wanda musulmi sun san gaskiya amma kuma ba a shirya suke su taimaka mata ba sai aka zo marhalar cewa bayan kashe imam hassan da kirkiro hadisai da aka yi da koyar da koyarwar manzon Allah da aka cancanta sai zamanto yanzu musulmi sun fara rasa inda gaskiya take imam hussein sai ya kokari ya raya zukatan musulmi sai suka sake faɗaka suka farga suka tuna manganin annabi kan kashe jikansa da cewa al'umma za ta kauce hanya za ta kashe jikansa bayan ta kauce hanya to sai al'umma din sai ta dawo hayyacinta amma sai zamanto kuma yanzu um, ta san gaskiya amma zuciyarta ta riga ta mutu to wannan sai ya sa bayan imam zail al'abidin ya zo bayan kashe babansa imam Hussein alaihi salam sai zama imam zai Abidin ya san ruhin al'umma ya mutu ba abin da al'umma take so sai rawa da kiɗe-kiɗe da shaye-shaye so da aka sai so raya zukatansu ta hanyar mai bayanan haƙoƙi da suke kansu da addu'o'i shi yasa ne imamin da ya fi kowanne shahara da addu'o'i ta cikin addu'o'insa yake bayanin hakikanin gaskiya ga al'umma domin ya shirya da ita fara da haƙoƙin ubangiji madaukaki a wannan littafi wannan haƙoƙi din ya bi su da cewa amma kamar yadda ya kasu larabci fa amma haqqullah akbar alaik fa anta abudahu la tushrika bihi shay'a fa idha fa'alta dhalika bi ikhlas ja'alahu ja'ala Allahu laka ala nafsihi an yakfiyaka أمر الدنيا والآخرة ويحفظ لك ما تحب منهما yana cewa hakkin Allah mafi girma a kanka shi ne ka bauta masa kada kai shirka da shi da wani abu idan kuma kai haka da ikhlasi to Allah ya sanya wa kansa alkawari nauyi a kansa cewa zai isar maka al'amarin duniya da lahira kuma zai kare maka abin da kake so a cikinsu to wannan magana ce mai nisa sosai ko mai tsayi kuma lallai tana buƙatar dogon bayani game da haƙoƙin ubangiji subhanahu